Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Lahadi 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Rahotanni daga jihar Zamfara a Najeriya na cewa da yammacin jiya Asabar masu garkuwa da mutane sun sako 'yan matan nan tagwaye da suka sace tun watan jiya. An sako Hassana da Husaina ne bayan da aka biya kuɗin fansa da adadinsu ya kai naira miliyan goma sha biyar da aka samu tarawa ta taimakon wasu ɗaiɗaikun jama'a har ma da 'yan siyasa a ciki da wajen jihar zamfara sai dai an sako ta ne kadai ba tare da 'yar uwarsu sumayya ba wacce aka sace su tare a gidan aurenta a garin dauren wakilin sashen hausa na murya amurka murtala faruk sanyinna ya zanta ɗaya daga cikin 'yan uwan yaran abubakar muhammad zurmi Ba gaskiya dai 'yan matan nan guda biyu an tagwaye dai aka samu ita sumayya tana can kuma sumayya dai yarinya ce ita ma shekara ɗaya aka yi mata aure yanzu kuma tana da juna biyu yanzu haka so ita ɗaya yanzu ta rage can da ita da mutum uku ya zan su hudu kenan wanda aka ɗauka ne da garin dauran to shin bayan an riga an biya kuɗin fansa da suka bukata me yasa kuma basu saki ita su sumayya ba ai ko tun farkon magana ma ana suna magana ne akan cewa ita sumayya za ta ba da miliyan ɗari da hamsin su yan tawaye za a ba da miliyan ɗari kowane farashin shi daban-daban ne suka yi so yake aka ana kokarin a ga cewa an haɗa gaba ɗaya an aishe su su wanda dai suka garkuwa da su sun ki yarda da haka sun ce dole dai su yan tawaye nasu daban su data daban sauran waɗannan yan ƙananan yaran su ma biyu daban shi ma wancan siraji shi ma nashi daban a can baya sun yi barazanar kashe ɗaya daga cikin tagwayen shin kuna da tabbacin cewa ita sumayya tana nan a raye tare da su Eh, lallai dan da shekaran jiya can ma ai baban da shi abakar yusuf ya yi magana da ita kwanan bayan ma haka suka ce muna za su kashe za su kashe za su kai suna tare dai ne amma duk da roƙon da muke mahu cewa da Allah su yi hankuri a ga cewa dai an samu abin da za a samu to alhamdulillah bisa roƙon Allah da ake ta yi na al'umma da kuma bayan Allah da suke ba da gudunmuwa mun dai samu yanzu annan guda biyu yaran din tattaunawa murtala faruk sanyin kenan da abubakar muhammad zurmi a jiya asabar shugaban amurka donald trump ya kai ziyara jihar california domin ganewa idanunsa irin barnar da mummunar wutar daji ta yi a jihar babu wanda ya tunanin irin wannan abu zai iya faruwa a cewar shugaba trump lokacin da yake tafiya cikin gidajen da wutar ta lalata a garin paradise da ke a arewacin california akalla gidaje 1,700 sun kone haka kuma mutane 76 sun rasa rayukansu sama da mutane 1,000 sun bace ba a san inda suke ba wutar dajin da aka yi wa lakabi da campfire yanzu ta zamto wutar daji mafi muni da aka taba gani a tarihin jihar california sama da 'yan kwana-kwana biyar ne ke kokarin ganin sun shawo kan wutar to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ma'aikata harkokin wajen amurka ta ce matsayar da aka fitar a kan kisan ɗan jaridar saudiya jamal kashoji bai kai ga gwamnatin amurka ba gwamnatin shugaba trump tana da matsala da rahoton da ya ce wasu jami'an amurka sun ce hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa cia ta yi imanin cewa yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ne ya ba da umarnin a kashe kashoji. wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta fitar na cewa rahoton da aka fitar da ke cewa gwamnatin amurka ta kammala binciken ta ba gaskiya ba ne yan sa'o'i kafin a fitar da wannan sanarwar jaridar the washington post ce ta fitar da rahoton da ke cewa hukumar cia ta yi imanin cewa yariman saudiya ne bayar da umarnin kisan daraktar hukumar cia Jean haspel da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo sun yi wa shugaba trump bayani kan batun ta wayar a jiya asabar kafin ya hau jirginsa zuwa california da yake magana da manema labarai lokacin da yake ziyara a california trump ya ce gwamnati za ta fitar da rahoton ta ranar talata kan yadda aka kashe kashoji. akalla mutane 40 sun rasa rayukansu a Siriya ta hanyar wani hari da rundunar kawance da Amurka ke jagoranta ta kai a cewar kafar labarin Siriya da kungiyar da ke sa ido kan rikicin Siriya mai cibiya a Birtaniya. An kai hare ne ta sama a ƙauyen Abu Hosin da ke kusa da garin Hajin da ke gabashin Siriya. Yankin da aka fi sani da Dal Ezo da ke bakin iyakar Siriya da Iraq. ya zuwa yanzu dai rundunar kawance da amurka ke jagoranta ba ta tabbatar da wannan rahoton ba mataimakin kwamanda manjo janar christopher gika ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na associated press cewa faɗan na da wahala sosai kamar yadda aka zata. saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin jihar Gombe ta ce ta ɗauki malamai fiye da dubu biyar don inganta ilimi a jihar. Babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar, Malam Abdulkadir Usman ya bayyana haka a wata hira da wakilinmu Lawal Sani Kona. Lallai mai girma gwamna ya yi abubuwa da dama a aiki kan ilimi. A na farkon fari dai ya san cewa ilimi dai shine komi a rayuwa. kiran shi ya ce shi in ba don ilimi ba shi bayan da za a iya zama gwamna don shi ba dan kowa ba ne so ilimin nan shi ne ko kafin ya fara wani abu ba samun samun mulki daga farko dai ya ce ma shi abun da zai fi ba da karfi akai shi ne na daya ilimi na biyu ilimi na uku ilimi a is su kenan number one education two education three education da ya zo bi izinin a bangaren primary da secondary duka abubuwan da suke babu su na gine-gine na kayan aiki na malamai da duk abin da ya kamata a samu domin a samu inganci a ainihin ba da ilimi ya samar da abin da ya iya kuma na tabbatar maka da cewa har a yanzu haka nan da su muke amfani ya gina makaranti sabbi da dama waɗanda suke nan ya yi gyare-gyare ya samu musu kayan aiki ya ɗauki malamai sun fi dubu biyar daga hamsin zuwa yanzu a yanzu haka ne kamar magana ana ɗaukar malamai ana daukan nce ana daukan graduates a yanzu aka da kama magana so kuma duk sun aka ga akwai dan gibi haka na malamai ana masa takarda sai ba da abubuwa a dauka so wannan shine kaga ya sa yanzu haka nan bisa ga ayyukan da ya yi mun fara samun sakamakon abun da ya yi din a shekaru da suka wuce din nan don yanzu haka shekaran da ya wuce wa ya din mu mun samu percentage da ba taɓa samu ba a bana ma wa ya din mu mun samu percentage mun samu ƙarin kyautatuwansa fiye da na bara so a takaice ina ganin in dai magana ilimi ne a jihar gombe an kira shi har a unesco an ba shi award banda na cikin gida najeriya a kamar wurare da wannan matsala ya shafa mm. eh, fadace-fadacen boko haram mm. wace kokari jihar ku take yi ta farfadowa da al'amuran ilimi a wannan eh a wannan din ma dai an yi abin da ya kamata don akwai ta inda suka biyo eh, zuwan su gombe inda suka biyo akwai makaranta ta kwana wanda gaba ɗayanta suka sa mata wuta ta kone gaba ɗayanta ina tabbatar muka da cewa bayan an bayan abu ya lafa ya ba da gyaran wannan makaranta gaba ɗayanta ya ba da gyaran ta ya zuba kudin zurutu naira miliyan ɗari da kusan ashirin da biyu ya zuba ya ce a gyara wani makaranta gaba ɗan a gyara ta a gina azuzuwan gaba ɗayan su da aka wanda suka ci wuta sosai aka rusa su hausar da suka cuta aka rusa su aka tara sabbin gini aka ginin su sannan kuma duk makarantun da suke cikin gombe waɗanda wannan abun ya shafa ta hanya ɗaya ko ta hanya biyu dukkansu su ma an gyara su akwai makarantar mata da take malala wanda da aka ga abun ya kai tsamari an fi da yaran gaba ɗayansu an kai su waɗansu makarantu to a yanzu haka dake abun ya lafa bai girma gwamna ya ce a mai da yara sannan ya ba da gyaran ta gaba ɗayanta akwai jesus duku shi ma yake yana kusa da jijiya yana kusa eh, da hanyar su shi ma mai girma gwamna yanzu haka nan ya ba da gyaran sa ya ce a gyara shi gaba daya yara su koma a cikin karatu sannan ta bangaren na faɗa ta inda ta inda suke yan bangaren suke ba nan ma duk makarantun da suke nan a wurin wanda suka taba ta hanya ɗaya ko ta wani hanya mai girma gwamna ya ba da daman a gyara su sannan 'ya'yan talakawa su koma su gaba da karatun su kamar da suka yi a da abun da zan gaya maka anan shine kwamishinar mu ta ilimi yau kusan shekara goma mace ce kuma mai girma gwamna ya ce ita din nan misali ce ga 'ya'yan mata shi yasa ya ajiye ta a wurin ce domin in suna ganin ta tana jagorantar su ya kamata su samu ya zama su ishara su ma su tashi su tsaya su yi karatu lalle a banda wannan kuma a wannan fuska din ma mai girma gwamna yana yin daidai abin da ya kamata na tabbatar da an inganta wannan fanni din akwai programs daban-daban na gwamnati na gwamnatin tarayya da na jiha wanda dukkan su mai girma gwamna iya tattare da su yana yin su domin a inganta ilimin ya mata a makarantun mu jihar gombe gaba daya a wata hira da muka kawo muku a sati da ya gabata wanda Maryam Ato Muhammad ta yi da sanata mai wakiltan Kebbi ta Arewa, Dr. Yahaya Abubakar Abdullahi. Sanatan ya nuna bukatar al'umma ta tashi tsaye wajen fiddo tsari da zai ceto ilimi daga rugujewa. A ci gaba da hiran, Sanata Abdullahi ya nuna bukatar kula da abubuwan da suka shafi yara musamman wajen karatu. Sai mutum ya zo ya zo ya zo ya same ka ce a ga mutum malam eh, ko ranka da ɗaya Allah yana neman ka taimake da aiki ko da teaching ne. koda da karantarwa titi ne koda eh? titi ne koda aikin ga abin an zo an mai da shi aikin banza ke nan wato malaman waɗanda ma aka malaman are not trained makarantun ba su da fasali babu kulawa ga yaran da suke cikin makarantun yara ana barin su da yunwa wurin kwanan su ko kare bai kwana ciki eh, eh, abinci babu ga sunan da ragga ko Eh, refugees sun yi su eh, daraja ba haka mun kai makaranta ba mu wannan lalacewa laifin hukumominmu ne shi yasa muka shiga a jo a zauna waɗannan da suka zuwa suna riƙowa waɗanda suka tutuwa su shigowa siyasa da sauransu a yi holding su accountable duk wani shugaba wanda zai zo ya zo ya zauna yana rike da kamben mulkin jama'a a in ana son mutane su duba shin yaya makarantunsu yaya eh, nau'in zaman ɗalibansu yaya kwaliti na malaman makarantarsu kwanaki an zo an yi takabbala wai gwamna yan rufa'i ya zo ya ce malamai eh, ba san abin da suka yi ba saboda haka zai kore su wasu suka ce a'a don me a kore su a kore su mana in malami bai da ilimin da zai bayar mai amfani malam saboda haka an bar makarantun su lalace an bar malamai da yawan su sun zama yan kwaya an zama ɗaliban ba abinci ba sutura babu kulawa makarantun komi ya rushe ko wurin kwana ba su shi sannan mu muce muna shugabanci shugabancin wa muka so kafin a zo a zauna ya kamata jama'a su farfado cewa fa duk wanda an ka zo za a zo a zauna a zaɓe shi matakan mulki ko na ƙaramar hukuma ko na gwamnatin jiha kai har gwamnatin tarayya in ana son a san na kwarai a duba tarihin shi shi menene tarihin shi a wajen yadda ya ɗauki ilimi lokacin da yake gudanar da mulkin shi in bai iya ba sai a tuna shi a kawo waɗanda adda mutunci waɗanda suka san darajar mutane waɗanda suka da darajar al'umma su ya kamata a ba al'umma amma mutanen mu an zo an zauna an yi saki an bar komi ya riga ya tabarbare komi ya riga lalace an ɗauko ƴaƴan ka zo ka ɗauko ƴaƴanka ka eh, hannun ka hannu ta hannun ƴan kwaya ai dole dole in ana son a zo a yi dole shi shugaba wanda yake na al'umma kamar gwamnati ta jiha dole sai ta zo ta hada da eh, gwamnatin karamin hukuma dole sai an hada da mutane jama'a waɗanda 'ya'yansu ne suke zuwa makarantun nan a gyara makarantun nan a yi duk abin da ya kamata a je a yi training malaman ya zan cewa an ɗauki na kwarai a zo makarantun nan a ba da su kayan aiki instructional materials idan kowane dalibi yana da littafan da ya kamata ya yi sannan a zo a gyara zamantakewan daliban wurin kwanansu azuzuwansu da wurin teburansu da komi a tabbatar da cewa wurin tsabtace ne kuma an koya musu tarbiyyar kwarai sannan a tabbatar ko nawa za a kashe ba wani haufi akan wannan in an zo an zauna a ba shi ilimi kaso kuma a zo a zauna a tabbatar da cewa masu eh, tahiyar da yadda ake ba da ilimi an barar da eh, cin hanci da rawa da sata kudin duke da da kuma wannan ba da wuya in malami ko principal an ba shi amanan mutane an zo an ga cewa abin da aka ba shi ya kore shi in ya kai a kai shi gaban kuriya a kulle shi in ayi mutum uku hudu biyar shi da kowa zai kama gaban shi don bannar da annan rashin ba da ilimi bannar shi ga al'umma ta yawa don waɗanda za a ɗauko shi wanda wanda aka zo aka kawo aka kawo shi a wannan matakin in bai ba da ilimin ba yaran lalacewa za su yi in su kuma sun lalace za su dawo su yi ma jama'a illa duk wannan ɓarnar da ke faruwa da wanda ke faruwa a abin da namu shaye-shayen kwaya din nan da sace-sace da waye da menene ya danganta da rashin ba da ilimin kwarai da rashin aiki idan kuma muka juya ga ilimin ya'ya mata me zaka cewa ai ba ma maganin ma abin da ya'ya ma ilimin ya'ya mata ai duk hada suke to amma ilimin ya'ya mata ma ai shi yahi ma daraja wanda ya kamata ma a kula da shi in kun tuna lokacin da turawa sun ka fara zuwa ai ya'yan mata ma da farko ma makarantun su daban aka yi masu don saboda a tabbatar da cewa don abin da ma ake badawa makarantun 'ya'ya mata ba a bada shi a makarantun 'ya'ya mata a nan lokacin da muna karatu sun yi mu facilities sun yi mu duk abin da ake bayarwa da har da abincin da ake bayarwa na san lokacin in an zo basa ko minister of education muna secondary school eh, da garta college yanzu akwai makarantar mata nan eh, ita ma tana girls college provincial secondary girls provincial secondary school akwai bambanci na kusan eh, one quarter in an ba makaranta abu guda su za a ba su ɗaya da kwata amma kuma yawan ɗaliban ɗaya ne amma su ana ƙara musu don saboda suna mata saboda haka dole in an zo an zauna a fifita ilimin 'ya'ya mata don shi ilimin 'ya mace bambancin shi ne in mace ba ta da ilimi to ko abin da ta haihuwa ka ma ka kawo shi makarantar ya lalace jama'a akwai mu da ci gaban wannan hira a sati mai zuwa idan allah ya kai mu sai kuma jihar katsina inda memba a kwamitin ilimin bai daya a majalisar wakilai ta najeriya kuma mai wakiltar ƙananan hukumomin funtuwa da ɗan dume. Alhaji Mutari ɗan dutse ya ce, gwamnati na ɗaukan matakai na tabbatar da cewa ƙwararrun malamai ne kaɗai ke koyarwa a makarantun Najeriya. Ya bayyana hakan ne a wata hira da wakilinmu Zaradin Sani Funtuwa. ɗaya daga cikin ƙoƙarin da muke yi wanda zai kawo ma ilimi daraja da tabbaci a cikin ƙasar nan shine tabbatar da cewar mutanen da suke koyarwa a makarantu su wa'annan mutane ne wanda suke sun samu training ɗin da ya shahi ɓangaren ilimi ɗin zaka iske makarantu ne an jibge su da mutanen da ba su da ƙwarewa koyarwa ma ballantana a samu ci gaba saboda haka wannan yana cikin hanyoyin da muke son a gyara a tabbatar da cewar cikin iko ikon Allah an inganta ilimin ta ainihin farkon masu koyawa sannan kuma a tabbatar musu da kayayyakin aiki dukkan abin da ya shahi ilimin wanda zai taimaka ma 'yan makaranta ya zamo cewar akwai shi a cikin tsarin da wannan gwamnati take da shi akwai cewa ma wanda kila yaro zai zo gice cikin shi na katsawa ba zai iya fahimta komi ba a wajen abin da ya shahi karatu saboda haka yana cikin tsare-tsaren da ita wannan gwamnati ta mai girma shugaban kasa ta yi alkawarin cewa za ta ga cewar an ciyar da 'yan makaranta na firamare domin ya zamo cewar sun samu ilimi ingantacce. Ta fannin mata wani lokaci a nan mu musamman a arewacin Najeriya za ga wani lokaci ana tauye mata wajen neman ilimin zamani har da ma na addini. To wannan ya danganci tsari wanda wadda wannan shine babbar barazanar da ake fuskanta amma muna fatar cikin ikon Allah a tsare-tsaren da muke ciki wanda na kuma tsarin wannan gwamnati shine a tabbatar da cewar ilimin nan ya shahi ko kowane bangare da bangaren mata din da bangaren maza sannan kuma akwai manhaja wadda take ta kokarin cewa lallai ta shigar da eh, tsari da mata za su zamo cewar su ma kansu ba a basu a baya ba kuma akwai kokarin da shi shugaban kasa yake ta yi na reforming na institutions wannan tsari ne mai kyau wanda kuma shi shugaban kasar nan ya kamata dukkan 'yan kasa su yi mai uzuri wanda ya kamata mu da iyaye da dukkan wanda yake mai hannu da juni ya taimaka lallai a samu ci gaba da nasarar da ake nema kai dan majalisa ne mai wakilta kananan hukumomin funtuwa da dandame akwai wani abu da ya dade yana ce ma yan wannan yanki naka tuwo a kwarya har yanzu suna ta kukan cewa ba su da irin makaranta wata ta ilimi mai zurfi wannan koke ne wanda cikin ikon Allah da rahama shi wanda yake yana da matukan mahimmanci shi mai girma gwamna Aminu Bello Masari mun zagaya da shi shi School of Basic and Remedial Studies mun zagaya da shi kuma muna fatar cikin ikon Allah da ɗimbin isoshi zai taimaka ma wannan yanki. Kamar su makarantun primary da na secondary akwai wani albishir da kake da shi ko a gare su matsayinka na wakilin su a majalisar dokoki ta tarayya. Muna nan muna ƙoƙarin mu ga cewar yadda gwamnatin nan ta zauna cikin ikon Allah a tsare-tsaren kasafin kuɗi da kuma tsare-tsaren da zai taho na gwamnati za a yi tabbata tabbatar da cewa duk abin da aka gani yana cima a al'umma to a kwarya za a yi iyaka kokarin a ga cewar an yi maganin shi an shawo kan shi ba ana rabu dan dan karkata wajen harkokin ilimin almajirai ilimin almajirai wani abu ne wanda aka dade ana yi za ku kalli wannan harka ta ilimin almajiranci wajen tallafa masu to wannan ilimi ilimi ne ingantacce wanda ya kamata a bashi fifiko saboda mafi yawa mutanenmu da suna ɗauka 'ya'yansu suna kai su birane da kuma ƙauyuka domin su yi karatu abu ne wanda yake ya zama wajibi mu kanmu iyaye wanda suke da 'ya'yansu su tsaya su ga cewar haƙƙinsu ne wanda ya zama wajibi tunda a ko ina akwai makarantun nan ko a garinku ko ina ne wanda za ka san cewa me ɗanka yake ciki menene eh, tarbiyyar shi menene halin da yake ciki menene can shi menene shan shi menene kuma wurin baccin shi to idan ka san wannan zai taimaka maka ilimin shi kan shi domin ci gaban shi tunda babu wani saboda haka ya zama wajibi wannan tarbiyyar da muke yi tunda akwai islamiyoyi akwai karatu wanda yake na zamani akwai kuma karatun na allo wanda yake an shi ma kan shi ana yin shi a ko ina. to shi kan shi ya kamata mutane su takaita su rika sauƙaƙe ma 'ya'yansu domin yaro ne za a ɗauke shi ɗan shekara biyar a ɗauke shi a kai shi ƙololin duniya. Wani malamin addini a Kaduna, Malam Abubakar Iman, ya bayyana alfanun da ke tattare da ilimin boko yana cewa hakan na taimakawa wajen ci gaban rayuwa har ma da addini ya bayyana hakan ne a wata hira da muryar amurka a kwanan baya karatun boko da ma duk wani karatu na ka karanci wani yare musulunci ya yadda da ka karanci kowane ilimi don ka amfanar da al'ummarka ka amfanar da addinin ka da wannan ilimin ba boko kaɗai ba bale ilimin boko da yake a yanzu akwai wallafe-wallafe da aka yi wanda yake amfanar da addinin musulunci da yawa akwai wanda baya iya jin larabci baya iya fahimtar hausa amma da turanci an fassara alkur'ani an fassara hadisai an fassara wa'yansu littattafai na fuka ha'u wanda za ka iya koyon tsarki da alwala da ibadar ka da yaren ingiliziya waka zalika akwai wanda shi kuma bai yi karatun larabci wanda zai iya fahimtar yadda zai bauta ma ubangijinsa ya al'amuransa na addini ba amma akwai ajami na boko wanda an ka faffassara littattafai kamar su a halari ishmawi iziya da sauran littattafai na hadis yadda dai za ka iya fahimtar mu'amala ta ibada da mu'amala ta iyalanka da mu'amala ta makota da 'yan uwa da abokani da sauran kasuwancinka da sauran dukan al'amurra dai idan kana da ilimin na boko to za ka fahimtar addininka kuma za ka iya fahimtar al'amurra na rayuwa da zamantakewa da al'umma waka zalika kowace al'umma akwai buƙatar ka fahimci al'adunta masu kyau sai ka riƙe ka amfanar da taka al'umman da addininka da al'ummarka saboda haka dangane da waɗannan dalilai akwai mahadisi hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ba da umarni ya kuma yadda akan cewa ka koyi duk wani abu wanda za a ka amfanar da addinin ka da shi ilimin boko ilimi ne wanda yake ana iya amfanar da addini da shi saboda haka kowane irin al'amari yana da abin da ke da amfani yana da mara amfani hatta da ilimin na addini ai wani yana iya yin ilimin na addini wanda ya shahi larabci amma a ta bai ji tsoron allah da ilimin ba ilimin nasa bai da amfani kenan shi yasa sara'a sai take cewa akwai ilimin nafi'a akwai ghayra nafi'a ilimi mai amfani na addini shine wanda mutum ya yi ilimin ya ji tsoron Allah ya bi dokokin Allah ya bi karantarwa da wannan ilimin yake karantar da shi so balle shi ilimin na boko wanda yake shi maɗin kazalika idan ka yi shi tsakaninka da allah don ka amfanar da addininka ka amfanar da ƙasarka ka amfanar da al'ummaka wannan yana iya zama wajibi ma ilimin na boko domin yanzu ba za ka iya zama gwamna ba baka da ilimin boko baka iya zama dan majalisa baka da ilimin boko baka iya zama ciyaman baka da ilimin boko baka iya zama shugaban kasa baka da ilimin boko to in baka da ilimin nan na boko ya zaka iya ka iya amfanar da al'ummarka da addininka da jama'arka bai yiwa shi ilimin boko ma yanzu ya ma wuce a ce halal wajibi ne mu tabbatar cewa mun tsaya mun yi shi mun kuma koye shi don mu ciyar da addininmu da al'ummanmu da ƙasanmu da jama'anmu gaba ita duniya maganar cewa karkata ga duniya akwai da yawa waɗanda ba su yi ilimin na boko ba ba su yi ilimin ba na addini to sun karkata sun koma zuwa ga duniya sannan akwai waɗanda yake ilimin ne suka yi na addini a yanzu da muke amma ilimin nan na addini ne na alkur'ani ne na larabci ne amma duniya suke nema da shi saboda haka maganar cewa ai ilimin boko ana karkata a duniya ne ya danganta daga shi dan adam din irin yanayin rayuwansa da ɗabi'unsa da burace-buracensa in na duniya ne kawai ko ilimin na addini yayi ko na bokon yayi to zai karkata ne a duniyan kawai amma idan mai kishin al'ummarsa ne da addininsa da kuma ainihin dukkan abin da zai kawo masa ci gaba da al'ummarsa babu shakka don ya yi ilimin boko ko da zalla ilimin bokon kadai ke gare shi ba zai sa ya karkace ya koma zuwa ga duniya ba musamman in yana hulɗa da su masu ilimin addini ko yana sayan littattafan da suke karantar da ilimin addini sai ya fahimci ga yanda zai tafi yadda rayuwarsa hulɗarsa da al'umma da ma'amaloli da sauransu wannan ne ban yadda cewa shi ilimin bokon yana iya sa mutum ya karkata a duniyan ba domin bayan ba manta ba ai mun yi bayanin da ilimin bokon kana iya sanin addini kana iya fahimtar addini har ka tsaya a gaban mutane bokon ne ka karanta ka fasara alkur'ani ka yi musu bayani jama'a abin da shirin ya kunsa a yau kenan a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki ni iliya kure ke muku fatan alheri mu huta lafiya madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya. baiwa